الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau cikin yardan Ubangiji Maɗaukakin Sarki za mu ci gaba da karatunmu na littafin nan Raf'ul Malam Amar Rafa'a wa da ibtida'an bi Sayyidil Anam a wannan babban masallaci na zawiyar maulanmu Sheikh Ado Musa radiyallahu ta'ala anhu idan masu bibiyan mu suna tare da mu yau insha Allah za mu tashi karatu na talatin daidai mun yi bayani game da yadda sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, suke da kuma yadda ake magana akan sunniyar qabdu da sadlu ta yadda menene asalin hakikanin mazhabar malikiya da matafiyarsu a kai sannan kuma shin mas'ala ne wanda har zai kai ga cewa muna kafirta junanmu ko ana raba masallaci a cikinsa sannan mun kawo dukkanin mazahib al'arba'a kowane maza ba mun faɗi matsayinsu da mawkifinsu game da wannan sunna sannan kowa mun kawo irin hujjojinsu da suka dogara a kansa to insha Allahu a yau za mu ci gaba da kawo zantuttuka wanda ya dinga kawowa na manyan malamai musamman man malikiya kowanne da irin matafiyarsa da kuma dalilinsa da mashayarsa a wajen al'imam malik ibn anas radiyallahu ta'ala anhu abin da sa aka takaita da yawan bayanin malikiya da shauransu a dukkanin bayaninmu na baya mun yi bayani mazhabar hanabila babu saɓani a cikinsu duk wani bahambale yin kabdu yake yi mazhabar shafi'iyya babu sabani cikin su duk wani mashafi ya kabda yake yi mazhaba na hanafiya babu sabani cikin su duk wani ba hanafi ya kabda yake yi amma mu mazhabar mu na al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu an samu sabani cikin almajiransa wasu sun tafi akan ayi kabdu wasu sun tafi akan ayi sadlu amma wanda suka tafi akan ayi kabdu mun kawo dalilin su wanda hatta al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu ya tabbatar a cikin al-Muwatta na al-Imam Malik daga cikin almajiran sama alhafiz ibn abdul a cikin at-tamhid da littattafansa ya yi ishara da cewa imam malik radiyallahu anhu har ya batu ne ya amma duba da riwayan ibn al-qasim ya tabbatar da cewa ya zauna tare da imam malik kuma shine shehin dukkanin malik baki daya ya tabbatar da abin da ya tabbata a gare shi shine ya sami wannan yasa malamai suke ganin cewa shin kabdu nan hay'a ne daga cikin hay'ar sallah ko ko kabdun nan ne duka malamai suka tafi akan cewa kabdu ba wajibi bane amma hay'a ne daga cikin hay'a na sallah sun ce suna ce suke mu'akkada a abin da muke so mu bayyana shi ne mahallin jawabi akan wannan abun bai ta'allaka da matsala na cewa sallah yayi ko sallah bai ba a'a ya ta'allaka ne da cewa wani falala ne a cikin sallah muna fatan Allah subhanahu wataala hore mana wannan falalan albarka da sallah ya fa cewa lalle da cikin malamai kamar Imam al-Bukhari ya da cikin tafsir sai na ce la arabihi ba'san fi maktubati wan nafila lalle yin kabdu a mazhabar malikiya ba laifi bane illa haka ba laifi bane a cikin sallan nafila mutum zai yi kabdu wannan dukkanin su ba laifi bane wa hasan hadith sabiti an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine magana mafi kyau saboda ya tabbata daga hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil bukhari wa muslim wanda al bukhari ya rawaita al muslim shi ya rawaita في ذلك ولأنها وقفت وقفت الذليل والعبد المولاه domin alama ne na kankar da kai gabawa zuwa ga ubangijinsa tsayuwa cikin kankar da kai tsayuwa cikin kaskanci wannan yana ishara ga aikin kabdu kamar yadda yake faɗi wa fi karahati zalika khifata an yuzhira bi jawarihi ma la yadmuru wasu sun ce abin da yasa wasu suka ce makruhi ne tsoron kada mutum ya tafi akan matsayin yana yin kabdu alamun tsoron Allah ne na shi mai kankar da kai ne amma zuciyarsa babu wannan tsoron Allah wannan yana da abin da yasa su suka hana amma shehu Sahnun ɗaya daga cikin almajirai wanda suke malamai na mazhaban Imam Malik yana cewa wa rabbi wahbin an thawri al ibn wahab ya rawaita daga al imam thawri an jama'atin min as-sahaba daga wasu taron jama'a na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahum ra'awhu wadi'an yadahu al-yumna 'ala yusra sun ganshi cewa manzon Allah ya sanya hannun dama akan hannun hagu thumma zakara kalam ibn rushd sannan ya faɗi maganar ibn rushd Allah ya kara musu yarda wa qawluhu ya fi al matsalaci salasu aqwalin sannan shi ma ya kawo maganar nan da ya gabata a baya cewa a mazhabin Imam Malik lallai ana samun maganganu guda uku wanda mun faɗi maganganun wasu sun ce makaruhi wasu sun ce sunna ne shine mafi inganci wasu ko sun ce a'a yana nan ana ayyansa a nafi ne amma ba ayyansa a farilla to akwai maganganu dai da yawa wanda da yawa sun faɗa sun tabbatar da wannan magana wanda aka kawo maganan al-Imam Malik al-Imam Qadi Iyal Allah kara masa yadda to ana yake cewa a cikin ibn hajib ya faɗa wa fi sadli aw qabd yumna ala al-ku'i tahta sadrihi salisu hala ba'fa fihi fi nafila mutum ya sa hannunsa a kirji magana mafi inganci babu laifi a cikin wato nafila mutum zai iya yi amma farilla sun kawo wani illa a cikin jawabinsu wa rabi'uha ta'wiluhu magana na hudu sun ce da a fassara akan cewa al-i'timad idan mutum ya yi da niyyar dogara a cikin sallah wannan shine makruhi a cikin jawabinsu, Allah ya taimake mu to anan malam alqadi iyat ya kawo magana wanda shi kuma yana cewa barin yin kabda da wasu suka yi magana sun ce makhafata an yuzhira min alkhushu'i ma la yakunu fil batin shine abin da ake tsoro kada mutum ya nuna tsoron Allah a zahiri amma a zuciyarsa kuma babu wannan tsoron Allah wannan shine abin da ake tsoracewa wa tafrikatuhu fil fil mudawwana bayna al faridati wan nafila yanda aka barrarar da shi aka bayyana aka cewa a nafila ya halatta amma farida makaruhi ne yarduhu wannan yana nufin yarduhu yardu alladhi qablahu qawluhu wanda yana kore wanda suke nuna cewa gaba ɗaya kai makaruhi ne kuma yana kore maganar da aka kawo kafin wannan maganar wanda an kawo shi a cikin mudawwana wa ya ce magana na biyar ila har karshe ay rawawa a asha ya rawaita ya rawaita ibahata sadl wal qabd ya halatta a yi da kabdu fil fard a cikin sallan farilla wan nafli da nafila wa tahqiq amma mafi ingancin magana annahu la yu'addu khilafan duk wannan maganganun a ce an ce kaza an ce kaza an ce kaza alqadi ya dai wannan ba matsala bane ba sabani bane ba illa ma kana rajan ila tasdiq sai dai kawai abin da ya zo ga tabbacin cewa yanda ake kafa hukunci na gaskata hakikin zancen babi ne na malamai na wanda ke wa amma ma ila amma abin da yake kawai rajan kama tasawwur wannan babu shi magana ne bai inganta ba a ce za a eh, illa la hadisin manzon Allah ko sunan ma'aiki wani dalili wanda wannan dalilin ba wai dalili ba ne wanda yake nassi ne daga annabi ko Sallama, ko kuma wani nassi ne wanda yake daruri na shari'a wanda karshe dinga kawa yake cewa wa fil madhhab a mazhaban maliki qaulun akhar akwai wani magana daban bi istihbabihi fil fard wan nafli wanda ke tabbatar da cewa akwai ayi yin kabdu a cikin nafila a yi kabda a cikin Firilla, mustahabbi ne qalahu malik al-imam malik ne da kansa ya faɗa fi al-wadiha a cikin littafin al-wadiha wa huwa ikhtiyar al-lakhmi kuma shine al-imam al-lakhmi ya zaba akan wannan magana wa ibn rushd da ibn rushd intaha minhu bi lafzihi mai littafi shehu radiyallahu anhu yace anan karatun ya tsaya da lafazin shi al-qadi iyad musa al-yahsubi to shi kuma anan sai yace ni bari in faɗi wani magana qultu shehu sai yake cewa ni ma sai nake cewa yanbaghi liman taraka sunnatal kabdi mu'allalan bi karahati ba'd al malikiyya ko kuma bi karahati e eh, ba'd al malikiyya ya kamata ga duk wanda zai bar yin kabdu a sallah sai ya ce wai kuma dalilin da yasa ya bari wasu shashin malikawa sun ce makruhi ne yace to ya wajabce shi wannan lahu an ya arifal farqa bainal karahati al irshadiyya ya kamata ya san me ake nufi tsakanin bambancin makruhi da take nuna irshadi nunarwa zuwa ga barin wani abu وهي التي la nahya fiha wannan ba hana a cikin sa ba wala thawab fi tarkiha babu kuma wa ya cikin bari idan ka bar abu wanda aka ce makruhi a yani idan makruhi ne irshadi babu lai babu da cikin bari ولا في فعلها ko babu laifi idan mutum ya aikata bal annal imam misalin saliman yahtaru zai zaba ko zai so la yuf'al ka aikata karkar suyuti imam suyuti ya fada fil hawi a cikin littafin ya ce daga al-imam al-qarafi الذخيرة عتجل تفهم الذخيرة لا تي ما نصه جالس نزجب وما نصه قبل نشيفة ya littafin nan azakira yaƙi da tafhimi a cikin da yake karatu wal ishmam da abin mutum zai yi na ishmamin baki kamar fi a lokacin da yake sallah li'anna yana daga da mutum akan hukunce hukuncin Allah mutum da lokacin da yake tafhimi kamar ya ce كمان تقييم كمان يتي الصلاح كمان يتي كمان يتي في إشمام كمان يتي على صب به اسم ربك لا عليه ينوي كائن قوائد سيكا وانا مجانا التي هي أحد الأحكام الخمسة التي يصفها الأصول أنها داخلة داخلة في اسم القرآن يتي كنا بعرف مكروه يعني. wanda ake kawo a babin malamai fannin ilimi na wato a wanda ke magana abu da shafi wayannan aksam wanda ake kawo a aiki wajibi mandubi kamar shi ne mustahabi kenan da muharrami wajibi da muharrami mustahabi da makruhi sai mu mubahi wannan ba shi ne ba wani ake magana ba me ake nufi sai ke cewa abinda ake nufi a wannan ruhi ne ta hanyar wani manufa shine abinda ake nufi wannan bai cikin wa'innan kala mutahin malikin wa shafi'i laha itlaqan هذا يعبر عن هذه الكراهة الشرعية أنا في والآخر أحب أما وند بأن شراب مكان mana ku abin da ake so idan ka bari a cikin wannan a matsayin kakale ka bari a matsayin ah, burgewa ta abu da ya kamata amma an kai a tsayin daga cikin alkur'ani in ta al'imam malik radiyallahu anhu yadda kuma mai nufin kabihi domin yin hakan yana cikin nau'i ne an hadi bil fatih irshadiya ana fin karama a cikin mutum da karkata wani abu a cikin aiki mai kyau wanda yake mai nuni wa ki ha wannan ruhin kafiri wala kuma hafifiya an kai ma baka yi mummun aiki ba ya san da bai mummun aiki ba amma dai an so in dai ya san zai ji zuwa ga wannan mummun aiki ya bar shi kawai ya fi wa kan zakara ashabu sahabban mu ma'ana manyan fi qawl shafi a faɗin al-imam shafi wa ana akrahu al-jihati tibbi ni ina kin duk magani da aka saka a rana ya bushe imam shafi ya ni ina kin a yi amfani da shi faktalafu hal hadhihi karahiyya shar'iyya shin wannan makruhin da yace din na shari'a ne yusabu alaiha wanda mutum zai samu lada au irshadiya ko na shiryarwa ne zuwa ga wani abu la sawaba fi tarki shafi yace wa ana akan ni ina kin yimanci da an hawila wa ana kan sa'ir al-wilayati wa laysa marad shafi zalika al-karaha allati hi adu aksam al al-khamsa ad-dakil fi qism al-qabih wannan shi ma wato akwai masail idan ka ji malamin fiqh sun ce ni ina kin kaza kaza makruhi ka ci iya ne irshadiya ko kuma karahiya ne usuliyya wanda malamai da yawa wanda muke karanta zaka ji an ce kabdu makruh makruhi ne irshadi ba makruhi ne usuli makruhi usuli ne makruhi ne abin amma makruhi wani abu ne a cikin da ba zai ɓata aikin ba amma kuskure ne yin sa min ba abin shi zai fi wannan aikin in da aikata wani mummunan lafiya to wani ba mu shafi hadda kansa ya ce ah, kalli yana cewa yana cikin babin wula kaman jibintan wasu al'amura na jama'a ni ina kin wannan makrohi ne bayan kuma wannan aiki na musulunci jagoranci ne wanda ma ana son mutum in ya cancanta ya yi shi to amma sai gashi na faɗin makrohin to abin da yake nufi ba da kadi za ka yi wa malamai ba ko kuma ka ɗauki maganar ka juya shi ka riga wani musulmi ba a'a sai ka ɗauka amma wani da su malaman suke nufi Allah ya taimake mu to anan ba ana nufin wa'innan bane kamar da muka faɗa wa'innan hukunce guda biyar na usul ba ba su ake nufi ba farko kifaya ni ma shi wajibi ne ma amma ga ni ma shi ni ma kruhi ne a gona amma fi da wajibi ne wajibi ne kifaya dan wani yi ba dole sai ko zama limami ba kuma ba limami. amma wajibi ne a samu limami a cikin ku. yana da kwarin sallar shi shida to wajibi ba ne samu da zai jagoranta a ciki shi yasa manzo bai yarda da duk da za a yi da an guda zuwa uku to a musulunci idan kuna son albarka a wannan tafiyan ko ayyana shugaba a cikin tafiyan yasa dukkan zama da babu shugabanci zama ne wanda ke lalacewa zama ne wanda ana samun cikin tashin hankali Allah sallam hatta ba ya shu wato Abu bin Zaid dan dai shi usab an tafi wannan kuma an samu dacewa sa muni ga yana son gu gu yana kawo fi shi yasa Allah yake fadin wala tanaza'u fatabshalu kada ku yi kurrarrabu daɗin ka kusai ya darke ya zama babu wannan shine babban jarabawan da Allah ya jarabci al'ummar musulmi a yau zaka ga mutum musulmi ya yarda da kai musulmi ne hasali ma zai iya zuwa gunka ya amfani amma an tafi wani addini ko na rayuwa shi wannan siyasar rabuwan kanta shigo wanda yau ita ne take cutar mu take cin makaman sarfan tana cin makaman kansa tana lalata mutunci da majority amma kuma cikin ku bashi da yawa ba bashi da amfani sai ya ga cewa na cewa daga wani illa da aka tashi mutane da aka tashi kirja kudu da tashi an da ya mutane aka yi suka ce to yadda musulunci Kuma ko cikin wani illa da su an yi da an shi amma muka ta hanyar rarrabuwar kan ake so a mana wannan abu menene wannan shirin shine wajen religion addini biyu ne ake gudana imma ka zanto addinin kirista ko kuma addinin muslim ko kuma ka zamto addinin gargajiya ko kuma ka zama fegan ba ruwanka to wannan addinai yanzu sai ake so a shirya wani abu sai a saka kai musulmi ne to yanzu akwai wanda ya ce mun ana so a ce a sa kai shi'a ne kai sunni ne Oke ka gane za a musulmi sa musulmi musulmi kaza kiristan nan suka toika akwai kirista wane suna nan suma daban-daban amma wannan ba yi raba mu ne muka kirkira ce kai zai kawo kafin kujera duk lokacin da za ka yi siyasa mun raba mu ta ta ina wasu sun zaɓi fesi wasu sun zaɓi pdp wasu ma sun zaɓi lf din labour party wasu sun zaɓi sdp mun ta san cewa mu ne majority sai gashi mu din dai an sani cewa da yawa abin da ya bayyana alkalima ya nuna mu addini sun je sun zaɓi fifi labour party ne amma mu kuma duk raba din sai gashi mun kawo shugaban ƙasa ashe yake zama da cewa muna da yawa kafi wannan manzo Allah ya musu cewa shan zani irin cin kafin da za a yi wa musulunci za ku san ko da kafi tasiri irin yadda abin da ba ta wani sahabi ya ce ya Allah a mikin lati na hamdu rasu Allah a mikin lati minna ya zo da rayin da za a da shi karfi da shi ba musulunci ne zama kaɗan ne musulman mutum ya ce a'a kuna da yawa amma yawan ku kaman yawan karmami ne idan ruwa sun kai da karmami ko yawanci ya ce ya ba ya lokaci ya kusa dangogin kafirai su kawo hannu su zo suna ya kusan ku kai yadda ake cin abinci faranti shi ne tambayar manzo Allah annabi ba mu yawa lokacin wani halin mu ga manzo Allah ya ɗaya ne kuna da yawa bayan ku yan banza ne shi yasa yanzu gashi nan kana gani Isra'ila ta kai ta samu dama ta toshe boda na ko'ina ana mutanen Misra cin abinci, mutanen Falasɗin cin abinci. Ta shiga cikin ƙasar Larabawa, tsakiyar Larabawa, gefen ta Larabawa ko'ina, amma tana to haka muke. Muna haɗa mutum da musulmi. Musa'in muna gani in so ta bayar ka, ya kai yanzu state state masu by state a arewa in su ne yan yanzu zan fara da kyau, sai ta kan ko da masalar su ni digiri a lalata, lafiya ka lalace ka cutar da mutane ka mutuncin zarafi a su aka kala da yara da makamantan su an gama an tafi zamfara an gama an tafi tsina an gama an shiga kaduna an gama haka za a yi ta cin ɗaya bayan ɗaya sai da kurar da kanmu wannan wajibi ne mun musulmi a wannan lokacin mu duba menene al-masail al-musharaka akwai mas'ala komin bambancin mu da kai in ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabiyun ne ko suna ko ta ko ahmad to ai muna da wani alaka guda ɗaya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya amsa la ilaha illallah kuma yana da wani kiyayewa manzo Allah ya ce wanda ya faɗa idan suka faɗa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in qalu asimu minni dima'ahum ko asimu minni dima'ahum wa amwalahum manzo Allah yace an umurta ni in yaki mutanen da suka yake ni har sai sun ɗaukaka kalmar nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan suka faɗa to daga nan jininsu ya katangu gare ni jinin wani wanda ya ce Allahu haramun ne akan kowa daga ya ce la ilaha amma a wannan zamanin kace la Muhammadu Muhammadur Rasulullah kai la ilaha dubu la ilaha dari da safe dari da dare dari da safe dari da dare wani a nan yana ce maka kafiri yana ce ma mushriki yana ce ma dan bid'a yana halatta jininka to dole ne an yi ne ya da gaskiya shi ke littafin ya yi da Allah kalman kafiri shubha ne a kansa ka ce masa kafiri balle wanda yake wahabi balle wanda yake dan izala balle wanda yake dan shi'a balle wanda yake sufi kuma wanda su ne asalin ko kuma sunna wal jama'a sai haka lallai mu taka tsantsan a dai wannan mu kula da irin halin da musulunci ke ciki mu duba al-masail al-mushtaraka mas'alar da duka mun hada kanta mu hada kai domin mu samu karfi a ƙasa mu samu ƙarfi a cikin al'umma mu samu ƙarfi kuma a dukkanin inda muke wannan shine hasadin mafita amma dukkanin abin da za mu yi ba tare da wannan ba muna dafa wa kanmu wuƙa ne kuma ba yanda za mu ci to a ƙarshe al-Imam Shafi'i ya kawo wannan magana shine yake cewa limanci fardu kifaya ne amma gashi yana cewa makruhi ne a gare shi يقول إنها kiran من الأذان تذكرا صلى kullin min huma منهما da kiran salla. da yin limanci da shauransu dukkanin su abubuwa ne wanda yake akwai lada a cikin sa wanda saka ba ma a ce masa makaruhi amma idan ka san ilimi ka san cewa makaruhi ne ba usuli ba makaruhi ne ba na eh, shar'iyya ba makaruhi ne al-irtadi abin da suke nufi dan wa inna ma muradu shafi annahu la fiha wa la yaftar alladhi dhakarahu yana nufin ba na san ta fuska iri kaza duk abin da ya zamto kuma ya saka da kai wayannan gidajen talabijin da suke ɗaukan wannan karatu Allah ku taimake su musamman su ɓangare na wannan wato gidajen talabijin da kuma gidajen sauran wanda suke sadda da alkhairi barka kuma la ilaha illa anta astaghfiruka اللهم صل على سيدنا محمد وخاتم ما الحق بالحق والهادي سبحان ربك رب العزه الحمد لله Oke da godiya mun gode sosai insha Allah kuma zai isar da ki gare ta. Allah ya saka da alkhairi